Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari na mai suna Iman, kashi na hudu, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube. Mai suna Real Abba Effects domin nishadin ku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku. kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Dadi na dawowa masallaci ya dinga kallon Iman. Da ke zauna falo tana cin abinci ya zauna ya ce Iman, yanzu ita ina kika mayar a barwa sarki a gidan nan? Kallonsa ta dinga yi kamar za ta yi kuka ya haɗe rai ya ce. zaki daina kallo na ko sai na cire miki waɗannan idanuwan naki haka kike mu mahaifiyarki na miki gargaɗi tun wancan lokacin akan haka shine kika sake maimaita hakan ko ta sunkuyar da kanta ta ya gyaɗa kai ya ce na san maganin ki ki tashi ki bar mun falo tashi ta yi da sauri ba tare da ta fita ta kan abincin ba ta shige bedroom ɗinta ta kulle ita dai ami bata ce komai ba Dadi ya ce, ba na son wannan shashanci da ɗabi'un nan nata. Ita inna abokiyar wasanta ce, ke kuma Aisha ba ki taka mata birki ba, akan me za ta dinga raina ta, ni gaskiya ba na son haka. Ni ban koya mata waɗannan ɗabi'un ba. Amma ta taba baki ta miƙe ta ɗauki abincin da ta bari ta kai kicin ta rufe ta tsaya a kicin ɗin. Tana wanke flat ɗin da ke sink. Washe gari karfe bakwai da rabi Iman ta fito sanye da yunifom ɗin Islamiyya. Kanta gasa ta gaida Ami da ke jera breakfast a dining. Ami da ke kallonta ta ce wato ke ba isa ya miki faɗa ba shi ne kika kwana kina kuka ko? Duk shi nan kin kumbura idanki. Ta fashe da kuka a nan take ta ce, Ni Ami dan Allah kai ki sake ce min kai mata abinci. kullum sai ta yi taima mutum shari alhalin ba abin da ne mata. ami ta ce ko ban baki abinci kin kai ba ma da kanki na ga kike kwasan kafafuwan ki je can din. Ko da kuwa koran ki tai. Iman ta haɗe rai ta ce jiya fa shi ne da zan je fat ɗinta har abada ba zan sake zuwa ba. ami ta ce to bari dai ya je ki gashi can ai ya fito ni ba ruwana. Shiru Iman ta tana juya shayin da ami ta haɗa mata. Yari da ke tsayar falon ya ce, Madam me yasa ba a kai ma inna breakfast ba ne wai? ami ta ce breakfast kuma ya ce e, ai ya kamata ne. Ta ce a adan Allah ya labaye kar ka haɗa ni da ita. Kullum sai Abba ya tura mata. Tana da kayan shayi kuma tana da hita ta iya amfani da shi. Me breakfast ɗin dama idan ba shayi da biredi ba, sai kwai wani lokacin. Lunch kuma da kanta ta ce ba ta so a daina kai mata, wai jagwalgwalon yara ne. Tuni radi ya zauna ya sa News Channel a gaba yana ta sauraron labarai. Ami ta shiga kicin ta ci gaba da abin da take. Iman ta gama breakfast ɗinta ta miƙe ta iso cikin falo ta durƙusa ta gaida dadin nata. Sau ɗaya ya kalle ta ya amsa ya ci gaba da kallon shi. Ta miƙe ta tafi kicin ta amshi kuɗin makarantar ta gun Ami. ta fito ta ɗau jakarta bayan ta sa takalmi da safa ta yi madadi sallama ba tare da ta kalle shi ba ita ma ta fice daga falon. Kiranta dadi ya yi ta juyo ta dawo ta sunkuyar da kanta ta ce gani. Rumfure na harbi ya nuna mata da ke ajiye ce, ɗauka ki kai ma ina kafin ku wuce. Shirutai tana kallon sa kamar za ta yi kuka bata ce komai ba. ta durkusa ta ɗauka sannan ta fita zuwa fat ɗin inna. Ina na ta goge-goge bayan ta gama share ko ina fes banda kamshin turaren wuta. Babu abin da ke tashi a falon Iman bata kalle ta ba ta ajiye abin hannunta. Fuska ɗaure ta ce ina kwana, za ta fita inna ta ce, me ya sami idan kini a sabe? An yi miki wani abu ne? Iman da har ta kai kofa ta jiyo lokaci ɗaya ta fara kuka ta ce, Kawai sai ki je ki ce ma dadi ina miki rashin kunya, ya sharaban da in zo nan. Tana faɗin haka ta fashe da matsanancin kuka inna ta saki baki ta ce, Shi ne ya miki me? Cikin kuka ta ce faɗa ya dinga min mana, ya ce zai yi magani na. Inna ta ɗauɗan kwalonta kwalinta ta fita falon iman ta bi ta da kallo tana share idanta. ko salama babu inna ta buɗe kofar falon daga dadi har amme suka daga kai suna kallonta ta ce bukar dama yaro ba lallaɓa shi ake yi ba a rayuwar nan daga mun yi magana tsakanina da kai sai ka taho ka farma yarinya da bala'i to ai gwara ita sau dubu a kan sauran iman ba ta da san jikinta amma wallahi ba ta da matsala haka kawai ka ja mata wani cutan dama ga ta mai cuta iri-iri kamar ta kashe kamar ta kashe ɗan mutum yanzu da ka sa ta kwana tana kuka jibi fa yadda idanuwan ta yayi idan wani abin ya same ta me za ka gaya ma Allah kai dai wallahi ka cika bala'i ba haka yayinka Amadu yake ba ba ruwansa da irin wannan hali to wai ma me ta min da zafi haka da za ka sa ta kuka haka ga abin duka can mujahid Me nuna ni da yatsa mai ce min hajiya, ni tun da nake wallahi zan iya kirga so nawa iman ta mayar min da magana, shi ma kuma duk laifina ne. Amma dai tuni ta shige kicin dadi kuma ya kasa cewa komai, in na ta juya ta nufi kofa tana cewa wannan da ya yi ba ne, kamar ba kai ka haife ta ba, ‘yan gata daga ita sai ita amma kuma ka takura mata, da wani za ta ji. da rashin ƙaro mata kane da ba a yi ba har yau ko kuma da fitinar mahaifinta kuma ka tashi ka kawo min turaren ka tashi ka kawo min turaren bature ta ko ƙamshi babu wayan fesa a ɗaki to uwata ta ce min je ki kya gani ba turaren wuta tsadadde mai ƙamshi nake nufi sai ka ba matarka mai kumewa a ɗaki kamar matar liman ta fita kasuwa ta siyo min Daga haka ta fice ta kulle musu kofa dama iman da red gun mota ta nufa. ta yarda ta bi ta fat ɗinsu ba. Yusuf ne ya ajiye sa Islamiyya. Karfe sha biyan ta ta ɗauko su a hankali iman ta buɗe ƙofar falon su tana leƙen ciki. Babu kowa hakan ya sa ta shiga ta rufe ƙofa ta nufi bedroom ɗinta da sauri tana ƙoƙarin cire uniform ɗinta. Ami ta buɗe ƙofar. Iman ta gaishe ta kanta a ƙasa Ammi ta ce, An so min da waje. Kafin ki cire uniform ɗin, Iman ta amsa tana kallonta ta ce, ami dadi fa, Ami ta ce yana ɗaki. Iman ta maraidaice ta ce, Ni fa ban gaya ma inna ya mun faɗa ba, kawai ta ga idona ne haka. Ammi ta ce wannan ya rage naku ke da shi. Ni sauri ki je ki amso min recharge card ɗin. Iman ta mai da hijabinta ta fita. Wajen masai da kati ta je daga ɗaya ɓangaren na gidan nasu ta amso katin ta jiyo ta shigo gida. Umu ta gani a tsaye a fakin space alamar za ta fita. Mujahid ya iso wajen ya buɗe mata back seat sannan ya shiga driver seat. Iman na haɗa ido da umma dama ta ɗauke kai ta yi wucewarta. Mujahid ya bi ta da kallo ta madubi. Umma ta shiga cikin mota ta ce wallahi da ranar da ka da uwar yarinyar nan ko da a kuskure ne a gidan nan ban yafe maka ba mujahid. Duk nan kama na karanta musu haka na san kuma sun ɗauka. Yana kallonta da mudubi ya ce ba umma ke makin san. Ta karasa masa da sauri ta ce ba za ka iya ba ko? Tun daga kanwar Ahmad ko kanwata mara tunani kawai da bai san ciwon uwar shi ba. to mun zuba da kai ba dai makiyana su ne mutanen arzikinka ba a gidan nan ka ci gaba a ta dalilin munafukar uwar yarinyar nan na bar gidan ubanka sai da na yi shekara biyar ta haɗe kai da ta kishiyata suka yi ta ƙulla min makirci har ubanka ya sake ni da yake akwai eh, ragowar zamana a gidan nan na dawo shekarun da suka wuce na tarar baka da masoya da ya wuce makiyana ka mai da Aisha uwarka ka nuna duk gidan nan baka da kanwa da ta wuce yarinyar Aisha. Yarinyar da ba ta gaishe ni a yanzu ko ido na zai makale a nata saboda uwarta ta nata. Da gyara su ɗin goshi da roƙon Allah na raba ka da su ni da ba a kan ido na na ba kan ido na na haife ka ba kuma ina haihuwar ka, aka ajiye min kai a gefe a gefe na wallahi babu abin da zai sa ba zan ce canja min kai aka yi ba. San baka san mutunci na ba a ce makiyana su ne masoyanka mujahid. Hanya kana san gama da duniya lafiya kuwa? Shi dai ya kasa cewa komai. Take da kai ta buɗe motar ta ta fice tana cewa ka ga sa'ai, Daga yanzu ma ka tattara na kai ka koma ɓangaren nasu. A hankali ya ce umma zan kiyaye dan Allah. ke ma kin sani kuma ina kiyayewa wallahi ko kaɗan ba ni son abin da zai ɓata miki rai don Allah ki haƙuri ko sauraron ba ta yi ba ta fice da kamfan ɗin ya sauka ya bi bayanta da sauri Washi gari har Ammi ta gama da breakfast ta fito daga kicin, Iman bata fito ɗaki ba ta kalla agogo ganin bakwai da kwata. ta nufi ɗakin ta buɗe ta shiga. Kwance ta ganta a dukunkune cikin bargo Ammi ta ƙarasa da sauri ta cire bargon ta ce, Lafiyar ki kuwa Iman? Ta buɗe ido kamar za ta yi kuka amma ta dinga kallonta dan jikinta ya ɗau zafi sosai. A hankali ta ce ina ne ke miki ciwo kuma. Kafafuwanta ta nuna mata da kai hawaye ciki idanta ta ce, Ami duka jikina ciwo yake jiya ban yi bacci ba. Amin ta kama hannunta cikin sanyin murya ta ce, Baki sha magani jiya da daddare ba ko ƴata. Ta nuna ma Ammi magungunan a sadurwa ta ce, Na sha Ammi. Sake ta Ammi ta yi ta miƙe ta shiga bathroom ta haɗa mata ruwan wanka. Ta fito ta ce, To shiga ki wanka sai ki ƙara shan maganin. Da taimakon Ammi ta sauka kan gadon. Amina rike da ita suka shiga bathroom bayan ta wanke baki. Amme ta taimake ta ta yi wanka ta fito. Barinta ta yi ta sa kaya ta tafi ya mata shayi. Dadi na zaune a falo yana dube-dube a laptop. Ta tsaya bayan kujera ta ce labai jikin iman fa kar ya rikice mana ko za a je asibiti tunda likitan baya nan. Dadi ya miƙe ya ce ba ta jin daɗi ne, Ami ta ce ni ma yanzu na shiga ganin ta ba ta fito ba na ga kuma temperature ɗin jikinta ya yi zafi. Ta ce ma bata yi bacci ba. Dadi ya ɗan yi shiru amma ta ce kwanaki baya ciwon ya lafa sosai. Amma kuma daga wannan satin da ya wuce yanzu duk sai ta ya tasar mata ga zazzaɓi da ciwon kai kuma tana shan magungunanta. Dadi ya ce to ta shirya mu tafi asibiti. Amma ta ce to. Komawa ya zauna ita kuma ta wuce dainin don haɗa mata shayi. Kwance ta same ta bayan ta sa a bayar da ta fito mata da ita. Da kyar iman ta sha shayin a mita fesa mata turarruka. Ta haɗa mata mayafin a bayar sannan suka fito falo. Kwanciya ta yi kan kujera tana kai da daɗi da ke rike da mukullin mota yana jiran su. Ya amsa ya ce sannu mamana na tashi mu je tu. Migewa ta yi ya kama suka nufi kofa. Amina masa Allah ya kiyaye hanya. A hanya dadi ya haɗu da abba ya taho daga fat ɗin ina. Gaisawa suka yi ima mata gaishe shi a hankali a ya ce, Jikin ne ya tasar mata? Dadi ya ce wallahi kuwa zo mu ci za mu je asibiti ne yanzu. Abba ya ce subhanallah tana shan magungunan kuwa? Dadi ya ce ina tunani. Abba ya ce to likitan ta fa. Dadi ya ce ya yi tafiya ne a bece to tun da Muhammad na nan ba sai ya dinga duba ta ba kafin likitan nata ya dawo ko gwara ta tafi asibitin. Dadi ya ce no in zai duba ta shi kenan dama don likitan baya nan ne za mu je asibitin. Abu ya ce bari na kirawo shi. Na bar shi a sashin ina idan ma asibitin za a sai a kai ta kawai. Yana ƙoƙarin kiran Mujahid suka hango shi yana tahowa. A mai da wayarsa har Mujahid ya isa fakin space da suke tsaye kallon su kawai yake. Ya rasu na da dadi ya amsa masa da fara Abba ya ce iman za ka duba Mujahid ba ta jin daɗi. Sosai gabansa ya faɗi ya kalli iman da ke jingina a mota duk ta wani langwabi. Gaba ɗaya Mujahid ya gigice ya rasa abin cewa, Abe ce, ko in kai ta asibitin kawai da sauri ya ce no abba, na ga ba ni da kayan aikin a gida ne, sai dai in kai ta asibitin duba ta a can. Abe ya ce to hakan na da kyau. Magana yake amma gaba ɗaya rabin attention ɗinsa na kan windo ɗin ɗakin umma, duk da baya hanko komai. amma fatansa yanzu a ce bata tashi daga bacci ba duk da ya san da wuya ya koyar da kansa ya ce to zan ɗauko makullin mota a ciki. Dadi ya miƙa mashi nashi makullin motar ya ce, ka yi amfani da mota ta in yadda ake ciki sai kai mun waya. Mujahidiyar suna ya amshi makullin motar ya ce to abba. Dadi ya yi ma yayin nasa sallama ya wuce ba tare da ya kalli iman da ta cika saura su ta fashe ba. Bayan ya tafi, ya tafi Abba ya kalle ta ya ce sannan mamana. Ganin hawayen idan ta ya ce, ba ki son bin Muhammad ɗin kenan. ta sauri ta gyaɗa masa kai hawayen na sakowa idan ta. Ya ce kuma ba ki son dadin naki ya huta ko? Na tabbata kila zuwa anjima ko gobe zai koma bakin aiki. Shi mujahid ɗin ba yayanki ba ne? Ta fashe da kuka ta ce abba ihu zai taimun fa a hanya. a ya murmushi mai sauti sai dai bai ce komai ba. Mujahid sai sai kallon ta yake ta gefen ido. Baxi da abu buɗe mata ya ce shiga a hankali ta shiga ta jinginar da kanta cikin mota abana na kallon Mujahid ya ce, ka kula da ita sosai, ko kallon banza ban yarda ka yi mata ba. Ya sauke idansa ya ce to abba. Abai ya daga mata hannu ta mayar masa tana goge idanta. ya juya ya wuce ciki. Mujahid ya gama wamin motar ya yi hon ana buɗe masa get ya fita daga gida. Sai da suka hau saman titi ya ce, saboda ba ki son zuwa makaranta shi ne za ki farke da ciwon karya ko? Salon ki ba mutane wahala. Jin ta ce komai ba ya kalle ta. Ta madubin motar murkuɗa masa baki take. Suna haɗa ido ta turo bakinta kamar za ta yi kuka. sai dai bata ce komai ba yadda da ka ya ce za ki gwammace makaranta kika yi tafiyar yau. ta fashe da kuka ta ce dama dai abu ya ce duk abin da kai min gaya mishi bai tanka mata ba har suka iso asibitin da yake aiki yana gama fakin ya buɗe motar ya fita ita ma ta fita ya rufe motarsa ya ɗau hanyar ƙofar shiga hospital ɗin Ta sauri ta bi bayan shi tsaye ta gan shi a reception suna gaisawa da nurses da ke wajen da fara'a. Wata nurse ta ce, Dokto ji an sake yi ma transfer zuwa na, kuma shiru ban gan ka ba. Ya ce, eh, zan dawo amma ba yanzu ba, akwai dalilai sai ranar Laraba tukunna. Insha Allah, duk nurses ɗin suka amsa masa da Allah ya kai mu juyawa ya ga imanta ne mu kujera ta yi zamanta. Wata nas ta ce, Dakta, sista ɗinka ce? Ya ce, eh ba ta da lafiya ne. Daga haka ya wuce sama. Duk sai da ya shiga ofis ɗin doctors ɗin da ke duti safiya. dakta makuta na ganin shi ya miƙe ya ce, 'Ka ga mara kirki, dama yau za ka dawo aikin shi ne babu sanarwa. Mujahid ya karasa yana murmushi suka gaisa ya ce sai ranar Laraba insha Allah. Na kawo kanwata ne ba ta da lafiya. Muktar ya ce subhanallah ummi ko rahama ya ce a'a cousin ta ce. Dr. Muktar ya koma ya zauna ya ce oke tana ina ya ce tana reception. Dr. Muktar ya buga waya downstairs ba ɗau lokaci ba wata nurse ta shigo ofis ɗin shi. Gaida Mujahid ta yi da fara'a ya amsa ya ce ya ce a aikin Zainab ta ce alhamdulillah dakta dakta Muktar ya ce ki da mara lafiyar da ke reception ta ce wacce daga ciki sun kai su bakwai a downstairs mujahid ya ce iman sunanta ta ce oke daga haka ta fita tare suka dawo da iman da ta wani laushi da kyar take jan kafarta Dr. Mukutar ya nuna mata kujerar da ke kallon wanda Mujahid ya zauna. Ta zauna za ta kwantar da kanta a kan tebul Mujahid ya mata wani kallo ya ce tashi. Kuma za ta yi kuka ta ɗago kanta. Likitan ya ce sani imani ya ke jin jikinki. ina ne ke miki ciwo a hankali ta ce jiya da daddare baya na ya dinga min ciwo har da kaina kuma ina jin sanyi ban ma yi bacci ba likita ya murmushi ya ce yau da safe ba ta kalle shi murya can kasa ta ce kafafuwa na suka fara min ciwo da na tashi an jima kuma duk jikina ya fara min ciwo ya gaba da kai ya ce ikon Allah suna miki haka ne kai ta gyaɗa mishi ya ce to kina shan wasu magungunan ne kai ta gyada masa ya ce kin san sunan ta gyaɗa masa kai ya ce za ki iya rubuta min yanzu nan ta ce e Kamar takarda ya ajiye mata da fayan nan ta rubuta masa gaba ɗaya ta, har da na shafawa ta miƙa masa takardar ya amsa yana dubawa bayan 'yan sakanni ya ɗaga kai yana kallon mujahid da ke kallonsa shi ma kafin ya ce komai mujahid ya ce rubuta mata allura ta je a yi mata. Likitan ya yi yadda Mujahid ya ce Mujahid ya amshi takardar yana kallon allura da ya rubuta mata. Sannan ya mika mai iman da ta kife kanta a tebul ya ce, Ka ba ki genesis miki allura. Ta lago kai da sauri ta ce ya allura kuma, ni dakto na baya min allura magani kawai yake bani. Ya jefa mata wani kallo ya ce sai ki jira ya ya ci gaba da baki maganin. nan kam allura za a yi miki tashi a dantsawa ce ya karasa maganar ta amsa lokaci ɗaya waye ya cika idanta ta juya ta fita ofis ɗin a hankali da mukutar ya ce skila ne da ita ko mujahid ya girgiza kai ya ce a ba skila ba ne ba kawai dai kariya ce da mamaki likitan ya ce amma kuma wannan rashin lafiyar tata Mujahid ya buɗe hannu ya ce, mu ma haka muka gani. Dr. Muktar ya ce, Subhanallah, wannan wani irin abu ne, Allah ya bata lafiya. Mujahid ya ce, Amin. Dr. Muktar ya ce, Ka san allurar ba tana da ƙarfi, ta ci abinci kuwa. Mujahid ke da sauri ya ce, Ban sani ba barin tambaye ta. Kafin ya dawo, please ka rubuta mata magunguna. Daga haka ya fita. Ɗakin allura ya shiga bayan nasu sun sanar masa suna ciki za a mata allura. Sai take tana hawaye na ma tana tsaye. Ike da allurar sai kallonta take. Tana ganin Mujahid ta ce yawa dakta ta kifa. Mujahid ya ɗere ya ce, Ke karamar yarinya ce, waye kike son ba wahala? Zan maida ki gida da ciwon ki ne idan baki girmama ni ba, kuma baki bi makan ganuna ba. Ta fashe da kuka bata ce komai ba ya ce kin ci abinci. Cikin rawan murya ta ce na sha shayi kaɗan amma yunwa ke ji. Wani kallo ya dinga mata can ya kalli nas ɗin ya ce bari in samo mata wani abin ta ci kafin a yi mata. Nas ɗin ta ce ba damuwa dakta. Daga haka ya fita nas ɗin ta nuna mata kujera ta zauna. Rike da Malt Mujahid ya dawo injection room ɗin. ya bude sannan ya mika mata kaɗan ta sha za ta ajiye ci, wa za ki ajiye ma ta haɗiye na bakinta da ƙyar ta ce zan sha idan an gama min nas ɗin ta ce ake ƙara kaɗan da iman ta ƙara malt ɗin sannan nas ɗin ta sa ta tashi ta miƙe ta fashe da kuka tana kallon mujahid ta ce wallahi tsoro nake ji zai mun zafi nas ɗin ta ce ba zai maki ba kuwa mujahid ya ce zan fa tafi in barki a asibitin nan kina ɓata min lokaci ta ce don Allah kar kai ma ka please ya ce ba zan yi ba kin tsaya ko a yi miki allura ko kuma in tafiya ta da kyar ta isa kusa da nasu ɗin ta kalle shi ta kalle ta mika masa hannun jiki rawar murya ta ce don Allah ki rike min hannu bai san lokacin da ya murmushi ba ya ƙarasa inda suke ta kama hannunsa ta rintse nas ɗin ta ce me yasa baki sa skate ba ta turo baki ta ce ni ba na so nas ɗin ta yi murmushi ta ɗaga mata a bayar jikinta rungume mujahid ta yi ta kwantar da kanta a kirjin shi cikin rawan murya ta ce wa yoya dan Allah ka ce ta min a hankali kar ta min da zafi mujahid ya amshi allurar hannun nas ɗin ya yi mata zaro ido ta yi tana cewa yaya dan Allah ta yi a hankali tuni ya amshi ɗaya allura ya yi mata shi ma sai da ya cire syringe ɗin ta saka musu ihu duk tunaninta lokacin za a yi allurar ya tura ta daga jikinsa ta dinga tsaro ido nas ɗin ta yi dariya ta ce to ba ga an gama ba iman ta zaro ido ta ce da gaske to ban ji sanda aka cire ba Mujahid da ya ko kallonta bai yi ba yadda sirinjin ya nufi kofa. Nas ɗin ta ci. Ki fa danna wajen sosai idan kun koma gida, Iman ta gyaɗa mata kai tana goge idanta. Har sannan tana mamakin wai har an mata allura kuma bata ci zafin da take da take jira ta ji ba. Ta ɗau sauran malt ɗinta ta fita zaunawa ta yi reception ganin bata gan shi ba. Bayan kusan minti goma sai gashi ya sauko, yana kallon ta ya nufi kofa da kyar ta miƙe ta ce, Yaya na fara jin jiri, ya ce, kowane barki a nan da sauri ta girgiza masa kai ta isa wajen shi. Saura kaɗan ta faɗi wajen fita ya kalle ta sau ɗaya gaba. Baksi ta shiga ta kwanta tana mai da numfashi ya shiga motar ya tada suka bar asibitin. Wani famasi ya tsaya zai fita ta ce yaya wallahi ido na juya min yake. Nan ma dai bai tanka mata ba magungunanta da sabbin sabbi da Dr. Makutar ya rubuta ya siya mata. Sai Lakozat Boost babba guda biyu duk ajiye a bayan motar har suka isa gida ya yi fakin. A fakin Lord Daddy ɗin Daddy Iman bacci take, har cikin motar ya dinga leƙen apartment ɗinsu. gabansa na faduwa ya juya ya kalle ta sannan ya fito daga motar ya buɗe barsit ya ce ke buke da ƙarfi buɗe idanuwa ta da sirri ya ce sako ba mu so ta fito daga motar da ƙyar ya ɗau magungunan da drinks ɗin ya rufe motar da sauri ya juya ganin kiris ya rage ta faɗi ya kara kallon apartment ɗinsu kama hannunta ya ta jingina a jikin shi ya suka iso ɓangaren su. Ya bude kofar ya shiga falon haɗe da sallama iman ta kwanta sama kujera. Ya ajiye drugs ɗin hannunsa da Lucozade Boost, boost ne. Ya kalle ta kafin ya ce ya dadi ya fito falon. Ya ce har kun da gida kenan. Mujahid ya kasa da kai ya ce e mun dawo abba. Dukawa ya ɗaule da maganin da ya fito gaba ɗaya ya buɗe wanda za ta sha a lokacin. Yana kallon ta ya ce, Tashi ki sha magani. Dadi ya tafi kicin don ɗauko table wata da kof. Mujahid ɗaure fuska ya yi kamar tana ganin shi ya ce, Ba za ki tashi ba? hankali ta buɗe ido ta miki zaune kamar za ta yi kuka. Dadi ya iso falon ya ajiye ruwan a glass cup ya ce, So, nawa ne kuɗin, doctor? Kallon Mujahid ya yi sai kuma ya murmushi ya ce, Bil kuma abba. Dadi ya ce, E ba asibiti kuka je ba, ba kuma makunkuna ka siyo. ya girgiza masa kai ya ce a ba duk na biya komai Allah ya bata lafiya dadi ya ce to madalla Allah ya yi maka albarka Mujahid ya ɗebi ruwan ya mika mata tare da magungunan ta amsa tana rinza ido ta kai baki sannan ta sha ruwan Mikewa Mujahid ya ce zan koma dadi Allah ya bata lafiya Dadi ya ce amin na gode ɗana daga haka ya fita a falon Dadi na kallon ya ce to tashi ki shiga ciki ki kwanta. Ba musu ta miƙe ta wuce bedroom ɗinta. Mujahid na shiga falons ya kalli mahaifiyarsa da ke sakowa downstairs. Tana ganin shirin da ta yi kasan fita za ta yi. Anti da ke falo tana ƙoƙarin sa turaren wuta a bona. Ta kalli Mujahid ta ce har kun dawo kenan ya jikin nata. Gabansa ya faɗi sosai ya haɗiye abu da ƙyar ya ce eh dawo. Anti ta ce Ɗaza banku ke gaya min kai ka kai iman asibiti, da na ga breakfast ɗinka ba ka yi ba. Kasa cewa komai mujahid ya yi ɗan saci kallon umma da ta tsaya a stairs tana kallon shi baki buɗe. Anti ta ce ji wulaƙanci ba da mujahid nake magana ba, da ya ce, anti ba bani na kai ta ba abanta ne ya kai ta shiru anti ta yi ganin sa can ta saci kallon inda yake kallo dan taɓa baki ta yi duka ta ci gaba da abin da take Umar ta juya ta koma sama da kyar Mujahid ya ja kafarsa zuwa dining. anti ta gama abin da take Mujahid na zaune bai taba komai ba a dining table din ba. Ta ce, "Idan baka ci, idan baka ci ba, ka kai min su kicin ba almajirai ya madaidaici ya ce anti da baki magana a gaban ajiya ba anti ta maka masa wani kallo ta ce tunda uwa ta ce ta ba bai ce komai ba bayan wani lokaci ya miƙe fita falon ko a mafarki ma bai son haɗuwarsa da umma to me sai ce mata ta yadda Fat ɗin ina ya nufa ya same ta zaune kan tabarma rike da carbi tana ta zuba gyangyaɗi Kwanciya ya kan kujera ya limshe ido na ta yi ta mai sata sannan ta buɗe ido. A tsokace ta koma baya ganinsa ta ci, me wannan, shi dai bai tanka mata ba bai kuma buɗe ido ba, ta ce wannan dai ba yi ba ne ina lazimi Kato ya faɗo min falo ba sallama, ba tare da ya buɗe ido ba ya ce kina gyangyaɗi dai. Raya ɓace ta ce ya zaka ce ina gyangyaɗi ga carbi a hannuna. aya sarare ne zai gyangyaɗi a wannan lokacin walhafa na gama na lazimi ka shigo sadab sadab ban sani ba miƙewa zaune ya ce akwai ruwan shayi ta ce eh akwai wanda uwarka ta kawo min ya kalle ta bai ce komai ba ta ce can ɗin ana ka ruwan shayin suka yi komawa ya kwanta ta ce sai dai in sa aisha ta dafa maka dan ba zan iya ba baka ji bayana ba tun safe nake aiki ko kai ka ga ko ina fes ba ne. leka daki na ma ka ga yadda yake ta kyalli shi dai bai ce mata komai ba ta ce duk tattara ma yarinyar nan mai shigo min daki ta kwanta ta bar min tsummo kara da ɗan kwalayenta idan ta tashi tafiya suna can baranda na ajiye mata sai ka ga hasken da ɗakin ya yi wallahi yanzu ni dai da za ta taimaka ta daina shigar min ɗaki don Allah Ni tsoron da nake ji mata idan ta yi aure, ko ina fa ta samu barin kayanta take kamar mahaukaciya. Bukar da ya haifo abin da ya fi ƙarfinsa. Miƙewa mujahid ya sake ya sake yi ya shiga kicin ba ɗau lokaci bai fito rike da kwaf ɗin ruwan zafi ya ce, Ina kayan shayin. Makulli ta kunce a barzaninta ta miƙa masa ta ce, Saboda ire-iren su iman nake adana kayana ba ruwana ya taba baki ya amshi makullin ya shiga ɗakinta. To yanwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna Iman na marubuciya Kalisa Daidar. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam mu kwana lafiya.